Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar ya Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar gano kuma za a iya kama mu alfa rediyo sannan kuma za a iya jin matarar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. kamar da yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu a yau 23 ga watan disamba na shekarar 2022 filin na nishadin waƙoƙi da girke-girke ne Haka yake zara masu saurare muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana matashin mawaƙi sannan za mu ziyarci filin mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a masu sauraro za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kano inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa a shirin mu na nishadi. to shirinmu na nishaɗi bakoncin wa muka samu a yau. kun samu bakoncin panties guy. Eh? Kun samu bakoncin panties guy. Panties? Hmm. Mene ne panties? <laughs> Suna ne panties. Panties guy. Hmm. To suna na gaskiya? Hmm, suna na gaskiya Yusuf Bala Suleiman. Eh. Da ji ko a zato na mawakin hip hop ne ko? Mawakin hip hop ne, ya daga jin muryar. daga jin muryar da ma shigar duk da dai shigar a aka yi amma kuma wannan jacket da aka dora da wannan facing eh cap da aka juya so lallai kin gano ni na gano ka lallai ni mawakin hip hop ne hausa hip hop me ja ra'ayin ka ka fara waƙoƙi na hip hop so gaskiya abin da ya ja ra'ayi na tun asali na ga abokanai na suna yi sai na ji shawar nema kawai shigan fara yin hidima muna batun shekara nawa mm, gaskiya ya kai kusan shekara goma da fara wana. shekara goma lallai da aka fara yaya iyaye sun karbi abin hannu biyu ko ko an ja dinga eh gaskiya ni iyaye na ba su ban da matsala da su hmm. saboda tun asali mutane ne wanda suke rayuwa a Lagos hmm. su kin ga tanan gaskiya kusan zan iya cewa tushen ma music na a kasan ma gabaki ɗaya kenan hmm. Lagos so ganin na fara kawai addu'a suke bina da shi gaskiya tunda daga Legas ka fito a mawakan Legas wa yake burge ka gaskiya mawakan Legas mutum ɗaya ne yake burge ni amma kuma shi ma ɗan Jos ne wani shi ne Ice Prince shi ya kacin sa kawai shi yake burge ni shi yake burge ka shi ne kawai ne yake burge ni gaskiya shi ma wakan hip hop yake yi mm, shi yana waka ne sosai shi ma mm. Mm, tabbas idan aka ce pantis me kace pantis guy pantis guy aka da Hausa rapper aka mai alkas da kewaye original dan garin gwamna dan garin face lady To, ɗan gauna Kaduna kenan? A <laughs> ah, Bauchi dai. Bauchi. Ni zai kai da Kaduna kuma? <laughs> Eh, Bauchi ga To da wace waka aka saka? Mm, ah, wakokin da aka sani gaskiya wakoki biyu ne zuwa uku. Mm-hmm. Akwai ɗan talaka, mm. akwai kuma dama. to wace za a fara mana ɗan talaka ko ga dama mm, to duka duk wanda kika bukata ai zan je miki duk wacce ta fara zuwa kanka buga mana ita ɗan <laughs> talaka bai ji daɗi ba Mm, bai ji daɗi ba ya Allah ka bani kudi Allah Allah ka bani kudi ya Allah ka bani kudi rayuwa tana da wuya in babu kudi dan talaka bai ji daɗi ba bai ji daɗi ba dan talaka bai ji daɗi ba bai ji daɗi ba ka bani kuɗi. Allah, Allah, ka bani kuɗi. Ya Allah, ka bani kuɗi. Allah, Allah, ka bani kuɗi. Rayuwa tana da wuya in babu kuɗi. Ya Allah. Rayuwa tana da wuya in babu kuɗi. Ka bani kuɗi dan talaka, dan talaka, dan talaka yana cikin wuya. Ku zo ku gani ni dan talaka. A zuriyar mu duka babu mai kuɗi. Baba na dan talaka, mama na yar talaka, kani na dan talaka, kawu na dan talaka, baba na dan talaka, dangin mu talakawa. Dangin mu talakawa. Rayuwa tana buguna har a zuciya bakin ciki yana ta so na zo na tashi na kiya. Na tashi nan cikin gari babu mai kula da ni ina ta hozulin dare har da safiya kama bola jari na daina yawon iska yan uwa za na fita su yi rakiya suna ta addu'a Allah ba ya sa bai ji daɗi ba bai ji daɗi ba dan talaka bai ji daɗi ba bai ji daɗi ba ya Allah ka bani kuɗi Rayuwa tana da wuya in babu kuɗi. shi kenan wajen ke me yasa ka zaɓi ɗan talaka da na ce ka zaɓa mm, sabila ɗan talaka gaskiya a koyaushe tana so samun zuciya mm. musamman idan na duba yanayin rayuwar talakawa yanzu yadda muke ciki a ƙasar najeriya gaskiya abu ne mawuyaci abu ne kuma na ban tausayi kuma abu ne na menene da yake taɓa rayukanmu gaskiya har ga Allah mm. sabila da talauci ba abu bane talauci mugun ciwo ne so shi yasa a yaushe kulliyomin mu addu'a mu Allah ya bamu kuɗi Allah ya bamu abun da zamu iya da kanmu eh. ba lallai sai mun dogara da gwamnati ba ko kuma mun dogara da wani ba saboda da Allah shine kawai abun dogaro gwamnati ce ta sa kai wannan wakar ko ko wahalar da ake yake faruwa gaskiya gwamnati ba ta da hurumi a cikin wannan abu hmm. sai dai a cikin wakan ma muna tunasar da gwamnati ne ba ma gwamnati ba duk wani mai hannu da shuni don ba wai gwamnati bane abun dogaro kadai duk da dai mun san Allah ne abun dogaro amma ita gwamnati kanta idan ta ji irin wannan waƙoƙi da muke yi so dole ta tunasar da su akan talakawanta haka kuma masu kuɗi sabila da wunin yawanci ma kawai ni na yi abun ne ma sabila da masu kuɗin wani yana da kuɗi amma raki ga nebon sa ba iya taimakon sa gaskiya kuma ya san yana cikin wahala sai ya fita ta hozulin tukunna so shi yasa ni duk wani waƙoƙi na nakan yi ne akan abun da ya shafi talaka ba na yi akan soyayya a wani rayuwar duniya kawai iya zallan kan talaka ah. so gaskiya ne abun nan kenan to a rera mun da waƙar Allah ne yake ba da dama eh dama dama tun da safiya muke ciki eh jama'a muke ta kantini eh ku juyo ku bani hankalinku eh ina da na riga da na sani ku za ku ban defend addu'a kuke ta mini har da ban cash wasu ko cikin ku so suke su bi ko ina kama lokaci ku ja kake zuwa dan uwa ni da ku a koshe muna ta you. ne yake ba da dama eh dama dama iyakacin shi ma abu da dan iya eh, wannan ita kuma kan dama mm, mm, ita ma dama ne saboda ubangiji zai iya bani dama yanzu misali ko ya baki dama so a lokacin da ubangiji ya baka dama sai ka ga kai ma akwai fo yansu yan uwanka abokanaye wanda ba za ka iya taimaka musu ba mm. so duka dai duk tunasarwa ne gaskiya don ka samu dama ka taimaki talaka mm. in kuma baka da dama akwai hanyar da zaka iya kai sako ko kuma hanyar da aka iya taimakon talaka dai komin kalilan ne saka taimake shi gaskiya mm. so wannan giya ne a fannin da dauka kenan hidiman waga gaskiya wani kalubale mawaka musamman na arewa ke fuskanta gaskiya kalubale akwai shi babba babban kalubale mm. mu matasa na arewa ko kuma mawaka na arewa ma ba kalubalen da ya wuce rashin kuɗi kuma mawakanmu da dama su sun ɗauki waka ne zai kawo musu kuɗi hmm. ba tare da suna da wani sana'a ba waka ba ta yiwuwa ba tare da sana'a ba to amma ana neman tallafi hmm. gaskiya wannan abu shine yake hana mawaka da ga wani yana da ya yi abu amma rashin kuɗi ya hana shi gaskiya kuma maimakon a ce yanzu idan muka duba kamar kudancin ƙasar nan ai mutum ya taso yana da irin wannan talentin to wani su ma yana da kuɗi Za ya ɗauki nauyinsa ya yi mai wasu abubuwa har ya kai inda zai ji so gaskiya mu arewa babu dan kana farawa wani ma zai fara zagin ka hanyar neman kuɗin kan man akwai wani ya san a nan kake samu ka je ka yi mm. saboda kana isar da sako da ji toshe gaskiya wannan gaskiya ni na taba fuskanta amma a yanzu ba na fuskanta gaskiya mm. saboda da Allah ya ce maki ni a baya da in je ni kudin mashin da dan hau na je studio ma na je ne waka ba na samu sa mm. so Allah inda ya ce maki ni mm. kin san gwamnatin mu na Bauchi mu gwamnati ne na kowa eh bangaranci. Eh, ba bangaranci yayi sabila da Allah ya ce make mu gwamnatin Bauchi tun da ta zo wayan su mawagan mu muna iya daukan nauyin su sabila da Allah ya ce make mu SM Media and Publicity mm. na jihar Bauchi mm. mutum ne wanda yake son hidiman waga mm. kuma mutum ne wanda yake son mawaga gaskiya har ga Allah dan kana yin waka ko bai san ka ba in yaji track naka ya burge shi ko a ina kake wallahi kan nemi mutum ya taimaka mai dan zai tambaye ka me ma ka fi so me kake bukata me zan taimake ka kana zayyana mai da ikon Allah kan ɗauki kuɗi kan ba so dan ni yanzu in kawai kika kalle da ke san babu wannan <laughs> menene da ake tangal tangal a cikin hidima su da ni ya daure mun gindi wato kan ya ya buda maka hanya a gaskiya ni ya buda mun hanya ko zuwa na nan Kano da kika ganni a yanzu haka sanadin sa ne ah. saboda dai a ce nan aka zo yi Kano eh gaskiya na zo da bani a ne kuma akwai waka da za mu yi mun yi wakan ita ma akan ne. wasu wani kungiya ne ko ina ne za su baka award mm, arewa arewa experts mm. su ne za su bani award kuma award din guda biyu ne akwai arewa today kuma still mm. sai kuma waka da muka zo muka yi da su Ricky Ultra da Ricky Ultra da ni to amma mun gama insha Allah zuwa nan da da wani lokaci zan ma koma Bauchi su abin da ya kawo ni kawo. to banda wakar um, ka ce waka ba ta yiwuwa sai da sana'a gaskiya da sana'a eh gaskiya na farko ni dan siyasa ne na biyu kuma ni man ne mm, so na business kasuwanci siya da sayarwa mm. to gaskiya siya da sayarwa a wannan harka mm, harka ya duka dabbobi ko me wanda <laughs> dabbobi ina kiwo kuma ina ba mutane irin jari wanda za su je su danyi kasuwanci su dawo misali dai mutum bai da jarin kansa mm. na kan bashi kuma akwai wayansu wanda suke karkashi na haka in ka bashi in zai dawo da shi da wani interest ne ba babu interest ba babu interest in ka yi zama na haka kuma ai ka shiga wani da ka shiga hurumi na ubangiji ne mm. yanzu misali kamar ke ne baki da jari mm. zaki business zaki iya cewa wani da Allah ina son kaza a wajenka saboda dan je na juya mana kudi. kin fahimci me nake nufi in riban ya zo yawa riban idan ya zo rabawa shi zai kudi a rabu. yawwa to alhamdulillah shi kin fahimci ka ba kamar mutum nawa eh gaskiya ba zan je ce miki ga iya mutum ba gaskiya ga da yawa a gaskiya har ga Allah me burin ka a harka ta waka buri na naga duk duniya an sani duk duniya da wani mawaki kake son ka ga yau kayan rera waka gaskiya ni a nan Najeriya a nan Najeriya a nan Najeriya bani da ra'ayin yin waka da wani sabida da ina da shi tun baya hmm. dan gwamna tun gwamna mu na FCT minista hmm. Gauran Bauchi hmm. tun lokacin ɗansa ya buƙaci ganin kokari da nake ya haɗa ni da wani mawaƙi mu je mu yi waka hmm. so hakan ni na ɗauke shi kaman kasawa ne gaskiya in dai kana yin abu mai kyau jama'a su biyo ka ba lallai ka je jikin wani ka jingina da shi ba ka rike abun da kake kuma ka tsaftace sana'anka to da ga jama'a suna biyo ta sabila da Allah shi yake ba da daman gaskiya so don haka ni bana da ra'ayin yau in ga na yi waka da wuni a wani a babu shi gaskiya sai dai kokari na kai ne kawai mm. kawai shi ne alfanu da dai ka dan faɗi kaɗan kasa samu wasu abubuwa wanda mm. babban alfanu ka samu da harkar ta waka da in ka kalla ka ce waka ta yi na samu mashin na samu mota na yi aure na haifu duk kuma gargashin hidiman waka gaskiya mm. saboda da gaskiya waka ita take mun komai ko dan yanzu haɗuwa na da nake kawai ni ba yanzu na dawo sarki na inda nake gaskiya mm. sanadin waga mm. don yanzu ko taimako ne misali ke zaki je ki nema a fannin gwamnatanci a mm. siyasanci wani abu in dai na je da kai da ikon Allah sabila da alfarman wannan waka da nake yin gaskiya mutum yana karbo ba zancen za a ajiye waka kenan a gaskiya ba a babu babu in aka ajiye waka kuma ai abu bai yi kyau ba tun da faɗakar da mutum gaskiya abin da na faɗa masu ya dai ta bibiya musu ibina da ke san har yanzu ne muka fara tasowa muna upcoming artist mm. so in dai masoya da su bibiye mu insha Allah da su samu abin da suke bukata to al'adar shirin da muka yi wa mawaƙi <coughs> ta tsaye mu cewa muryar amurka mm. baiti ko amshi mm. ko ya sha kayi amma fa ina shiru kana ɗauka mm. in na yi shiru kaɗan jinkirta kai in mm. mm, ka sha kayi <laughs> wani ah. aka zaba eh to an san akwai al'ada na mawaki wanda kuma da shi ya kamata ki fara mun tambaya shi ne waga kala-kala ce mm. akwai mawakin da yawwa zai iya mamiki yanzu ai baka ji shirin sunan shi ba ta tsiye mm, sunan to ai tsiyen ma akan ma mutum da zai iya tsiyen ne to a yanzu dai a takaice ka sha kayi a ba ito inda na sha kayi ba yau na fara sha kayi ba ka saba sha kayi inda lokacin da nake neman aure ana sha kayi <laughs> to yanzu ka daɗa sha ni na sha kayi amma na san ba kayi ne wannan to shi ke na masu sauraro ne kuna ji ya sha kayi ga ya sha kayi a dai sha kayi da ba ba ba ka da ni ba ai ga gashi ko na ka da kai na wannan ka wannan wannan wani abu ne wanda kika kawo shi na daban mm. saboda duk abun da kuma yanzu ko ke ne kawai ki fita a ce miki je ki abu kaza baki shirya ba amma duk mawaki dai ana so ya zama duk mawaki nan da nan eh, da an ce kaza ai barin ka barin ga miki wani magana mm. ko kuma barin kawo miki wani misali mm. ita hidimin waka abu ne na basira mm. kuma sako ne wanda kake so ka isar misali yanzu kina so in isar miki da sako yadda hankalinki zai kwanta ban shirya ba fa zan je in miki kwafa to yanzu dai kin ban bashi ah, a yau to kike bi ni bashi in kika bini bashi ma mai sauki ne dan kike bi bashi kika ce gidan rediyon ku so kike ma in tallata ta duniya dan mata waka ni zan mata <laughs> tun da gidan rediyo na mama gidan rediyo kusan hudu wakoki to muna muna <laughs> godiya fatin sai yawa to wannan shine <laughs> tun da na ga kaman doki mai baki kai zai fi a ba gudu bane gyara sana'a ne ka ana duba ne a gyara gaskiya to muna godiya to na gode sosai ha dama kai lokaci ku ba da lokaci <laughs> ku ba da lokaci na ce ku ba da lokaci haka suka ba da fan rubuta ta ko ina ina da fan na riga da na sani ku za ku ba da na ta kai wa yake ciki Madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai shirinmu na kwalama. Wayo Allah Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna kwalama wadda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin suna na Hawa Abdulkarim Yankwaniya. Yau na gayyato shararren 'yan jarida kuma wadda ke fafutukar kare hakkin al'umma musamman mata Hajiya Hafsa Kadiri English za mu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na ghana inda yau za mu duba ko za mu yi da kunu a najeriya ana cewa da kunu a nan ghana kuma sai a ce da kunu salamu alaikum barkamu da waraka wa alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatu to hajji hausa sai in ce ya aiki ya hidima alhamdulillah eh mutanen ghana na kiran da kunu da kunu abincin ghana ne da aka fi sani a najeriya ana cewa da kunu na ya fi shahara a nan birnin accra wannan abincin ya ake farawa ma tukunna da me ake yi wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu akwai na kabilan fanti da ake cewa fanti da kunu sannan kuma akwai na ankarawa waɗanda su mazauna ankara ke na akra ake ce masa da kunu amma a cikin yaren su ana ce mai komi Eh, shi ne da da ya fi shahara a duniya. Kwarai kuwa gan komi shi ne da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna Ankara kuma idan kin je ji Najeriya yau da gobe saboda yanda 'yan Ghana ke ciki su ma suna yin da kunu suna sai da jama'an Najeriya. To wato shi da kunun nan yanda ake yin sa. Za ki samu matsaranki busasshiya masara busassa da ake tuwo da shi. Kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya. ka je ka jika za ki jika shi kwana biyu to idan kika je kika jika kwana biyu na uku ana surfewa ko ba surfewa a ba tsufawa ba surfewa haka ake jikawa idan kika jika kamar misalin kwana biyu she ki tsani kuma wata kila da za ki jika na akwai datti a kai kin ga saboda totun masara da abubuwan nan sai ki yaɗa wa'annan dattin da ke kai ki zub da shi idan kika zubar sai ki zubar da ruwan ki sake wankewa saboda datti sannan ki tsami idan kin tsami sai ki kai manika a nika miki to akwai masu masu nika shi gari akwai wanda kuma za su yi nika she su nika shi kamar kamu amma nikan garan ya fi to da zaran kin zo gida sheki dan kwaba shi da ruwa kada yi ruwa da yawa ki dan kwaba da ruwa sheki rufe to da ke rufe kamar kashi gari haka ya dan yi tsami in yayi tsami sheki ɗibi kaɗan cikin wannan da kika kwaba sheki sa ruwa ki ya mutsa shi ki yi shi ruwa ruwa dan kaɗan haka sai ki ɗora a wuta za ki saka cikin tukunya ne ki ɗora a wuta ki tuka ki sa gishiri ki tuka shi ki tuka kaman ya kusa nuna za ki tuka shi kaman tuwo eh kaman tuwo kaman yanda ake tuka tuwo za ki tuka shi idan kin ga ya dauko nuna sosai sai ki sauke kasa kada ki bari ya nuna da sosai mm, kada ki bari ya nuna sosai to idan kin dauko kika eh, ki ki kwashi ki sa cikin babban langa ki bari ya dan sha iska idan ya sha iska she ki ɗibi ɗanyen wannan garin masaran nan da aka ne ko wanda shi wannan kika ɗiba kika tuka sai ki ɗibo wani ki haɗa cikin dafaffen ki ta mutsawa amma kada ki bari shi kuma ɗanyen ya fi nunannen yawa daidai wa da haka ki ya mutsa su idan kika yamutsa kika haɗa shi ya kwaɓu da kyau to akwai ganyen masara da shi 'yan garin nan ake sakawa wannan shi a ɗan murmuɗa shi a ɗan yi shi bol bol haka shi a saka cikin ganyen a ɗan rufe a saka ɗashi mm-hmm. akwai yadda ake yin sa ake mulmula shi to amma idan ba baki da ganyen akwai ledan nan da ake yin su alala ana ɗaure tuwo da shi zaki iya idan kin kin yi shi kamar tuwo tuwo haka ball din nan sheki saka eh haka nan ne sheki saka shi a cikin leda sheki ɗaure to tukunyan da zaki ɗora shi a ciki kin samu shi ganyen masara ki jera a cikin tukunyan kasa in baki samu ganyen masara ba in ma ne napkin haka mai ɗan sha'awa sheki sa cikin tukunyan to idan kin sa cikin tukunyan sai ki sa wannan ya sunan shi da kunan da kika dundunkulan eh, sai ki saka ciki ki sa ruwa ki rufe yana daukan lokaci gaskiya sannan ya nuna da ma zaran ya dau nunan kina jin kanshin shi wato shi kenan wannan dukunu kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya ko wace miya ainihin ainihin da kunu wani miya ne ake ci aka fi cin da kunu da shi to su hankarawan akwai barkono da suke nikawa da ki samu a ki ne ne albasanki da tumatir daki markada akwai wani abin da ake nika da shi a nan garin ghana kin gani wato ayuwa da muka fi amfani da shi eh wato muna ce masa a sanka daki gan shi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da sai ki nika shi barkono a tarugun ja sannan kya nika albasa ki hada da tumatirin ki nika to idan kin nika duka sai ki zo ki sa dan magi da dan gishiri saboda daɗinsa sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi mhm. kifi soyayya zaki ya kici da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da suke akwai wani suna ce mai akulo eh wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da dan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya da da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi shi kifin ya ke daukowa ma a soya da sauran to kifi dai kin san kala kala ne a ah, muna da kifi kama ama wanda a najeriya suna ce masa kwalla muna da amani muna da kifi daban-daban suka cassava fish da wane ne akwai kifin da daki sai dole shekin kin kankare bayansa saboda fatan da ke bakayyan da ke bayansa da fata sai ki kankare shi gaba da baya idan kin kankare kuma kiya cire dattin da ke wuya eh makogoro to idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko saboda karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan raba lemun tsami eh, ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemun cikin ruwan kifin kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki ya ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirinki da watakila dan cittanki da da tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika haɗe zaki hada ki ya musu kifin eh shi. zaki zaki hada ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kaɗan zaki zo ki dora man ki a wuta idan ya ɗau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki iya sa ɗan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da kunun nan ba su saka fulawa akwai kifi kanana kanana kamar irin amanin nan da na ce da sauran kifi kifin shi suna da diba ne haka she su sa cikin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan tankon da na nuna suna iya siyan faya pie su yanyanka su zuba a ciki su ci masha Allah to idan za a jera da kunun kenan idan ka dauko da kunun ka ka ajiye sai ka dan dibo dan barkonon ka tankwa kenan ka ajiye sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka faya ka ajiye an save kenan kwarai kuwa kwarai kuwa an save kenan za a iya ajiye je maka ka cikin kin gani in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kuno zaka iya ci da shi miyan da ka gan kai ya maka a ranka zaka ka ci da kwarai kuwa miyan da ya kwantar maka da hankali kace yau zan ci da kunu da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankwan ba amma asalin su an karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai shi danya kuma da ake ina jin sabon sati za mu yi batun shiton na insha Allah mu gani yadda shiton kuma ake yin sa saboda na san eh, yadda ake yin shiton kuma zai dan dau lokaci anan za mu kawo karshe karshen shirin kwalama wani hawa abdulkarim yankwani na gabatar babbar ko mu ita ce hajiya hafsa kadiri english a Masu sauraro abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage. Sai kuma Julie Lavis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Bahari Auna da garin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. Ta bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.